wannan rikici duk daga inda ya yaɗu a najeriya duk inda ya tafi daga plateau aka farar da shi da kaduna saboda gwamnati na waɗannan wuraren babu ruwansu da bafulatani shi ma bahaushe ya zama babu ruwansa da bafulatanin domin bafulatani yana kallo ba kashe shi aka ba a zo a kore saniyarsa guda ɗari a tafi da ita yana ganin saniyar an kore ta an sata ya je ya ga inda aka ɓoye shanun sai ya tashi ya tafi ya je ya gaya wa hukuma cewa an sace min shanu amma ga inda shanun suke ga inda aka kai su saboda haka sai ya zama hukuma bata je ta karɓo masa ba saboda ba abin da ya shafe su ba ne. saboda haka tun yana da shanun har shanun sun zo sun ƙare yana da mata yana da 'ya'ya yana rayuwa da akan wannan shanin kawai yake yau ya zama bayi da su saboda haka duk wata tsiya da gurb ɗin tsiya da za a shiga ba fulatani zai iya shiga domin bayi da abin da zai rayu to amma da kake faɗin haka alaji kamar irin wannan yanayi ɗin ya zama hujjojin da kenan waɗanda ake zargi fulanin ne su ɗau doka a hannunsu to su doka ce aka kyale masu. dukiyarsu da ake sacewa ana kallo sun zo iyakar abin za ka yi in an ɗaukan ma ka zo gaya hukuma an gaya hukuma ba ta yi masa komai ba. To kun yi bincike kun ga me dalili? Dalili saboda su ba su da gidan jarida shugabanninmu na arewa mafi yawan mu kowa baya magana akan abin da bai shafe shi ba ba a mai da hankali ba idan dai har za ka ɗauki kuɗi ka ba ɗan naija Delta dan ya daina fasa pipe. in kana so ka yi maganin wannan abin in gaskiya ake sai a je a nemi hardo hardo kowane gari na fulani yana da hardo kuma hardon nan duk wanda aka ba hardo a cikin dajin yake ba fulatani ne kuma tare yake da fulanin sai a zauna da shi a tambaya menene wannan damuwan ne wani fashaninsa kaza ne amma sun kare bayi da ko guda ɗaya mai saniya ɗari sai gwamnati ta ware kuɗi ta so ƙananan shanu guda talatin ta kan harɗo-harɗo duk wani dubba ba da ka sani in yana da sa ɗari idan ka sai ƙananan shanu guda talatin ka bashi zuwa shekara ɗaya shekara biyu wallahi duk inda 'ya'yansa suke ko a ina suke sai ya dawo da su wurin waɗannan shanun ni ina yi maka magana ta gaskiya ba wai ta son zuciya ko ta siyasa ba ko mahaukaci wanda yake a ɗaure a turu ya san an zalunci ba fulata ne. To amma daga baya mun ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shi kuma yana alakanta cewar rikici ne irin na siyasa ko kuma kun kauce kuna ganin ga abin da ke faruwa. Shi Bafulata ne ba a yin siyasa da shi? A dawo kan gaskiya mana a tsare masa haƙƙinsa a gani in wani mutum ya isa ya amfani da shi wajen lalacewa. Hakin wake. Hakin Bafulata Ko ku har yanzu ba a yi da an zalance shi ba ne? to ina mafita tun da gwamnatin ma ta fulatanin ce ina mafita Fulatanin cikin daji shine ya san ciwon dan fulani dan uwansa ko a yadda ko ba a yadda ba an san an zalunci fulatani kuma duk wannan lalacewar da ake zargin fulatani ne ke yi lokacin da suke da shanin suna yi ne ai abin da ake yin wannan abin da kaga ana wannan kashe-kashen saboda kowa ya sani ko kana so ko baka so ka yadda dai ba har ba barawo ba ne. amma ya hana barayi sakewa don haka talaka riyal talaka wanda zai jefa ƙuri'arsa ya tsaya ana ruwa sai ya tabbatar ya zaɓi buharin to shi ake so a haɗa faɗa da buharin domin wannan kashe-kashen da ake ai talaka ake kashewa tun aka fara sanata nawa kaji an kashe talaka ake kashewa 'ya'yansu ake kashewa